الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبياك الله سبحانه وتعالى يكون سنين بندر وانسى لتاك على ما أسمونا من سنتي لنجمع أنا وانسى ورحمة الله ونفع لكشن ونجي إذا بدأ بدأ السنة mata wani wani yau ƙwararra da labarin ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗaya da ashirin da wata biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida tare da miladiya masu ne saboda ci gaba da sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma daga ɗaya daga cikin matakanmu na ƙasa kuma da yin mu ba الشيخ أبي عبد الله سلف shugaban ta kaduna state nigeria tare da shi akwai alarama malam kawai zai musa makera wanda ke taimaka malam da aure girma da ala kuwa ya sama ya ko a kai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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدف ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 والآقبة للمنتكين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الجر الميامين ومن سلك مسلكهم وانتهج منهجهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أهيكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kamar da aka ji jiya cewa insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul sura suratul mun raga mun yi nisa a cikinta a lokutan da suka gabata kuma mun karkare kan kissar nana maryam salam wadda jere suke da kissar annabi zakariya salam kafin shiga kai tsaye cikin waɗannan ayoyi ya kamata mu dan tunatar da kawunan mu game da ita wannan sura mai albarka suratu al'ambiya daga jin sunanta za ka hasashi cewar lallai ƙila akwai bayanin annabawa manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko kuma hakan ne suraka surar ta ci sunanta kusan ita ce sura ta biyu a cikin surorin alkur'ani wadda suka fi ɗaukar yawan sunayen annabawa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko su kuma muka ji sunayensu karara a cikin littafi alkur'ani mai girma kafin ita akwai suratul ma'ida wadda na aka jero annabawa suratul suratul an'am afwan wadda aka jero sunayen annabawa ɗaiɗai har guda goma sha takwas wadanda Allah subhanahu wataala ya faɗa yana cewa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi na'am نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم to ya ma isa alaran ma dama muna son mu samu mahallin shahin ne wayancan annabawan da kuka fara ji ɗai-ɗai sai da Allah ya jero annabi goma sha takwas a ciki. To ita kuma wannan sura da ke gabanmu akwai annabawa guda wajen goma sha biyu a ciki da kuma ita nana Maryamu mahaifiyar annabi Isa ɗan Maryam alaihi wa ala ummihi salam. Dunkulallen saƙon da ita wannan sura take karantarwa cewa aƙida ko addini na annabawa gaba ɗayansu aƙida ce guda ɗaya ta farki ne ƙwaya ɗaya babu canji a kansa sannan tana karantar da mu cewa annabawa ga baki ɗayansu sun fuskanci jarrabawa a wannan duniya ba su miƙe ƙafa suka shantake suka wanke goma suka sa biyar ba kamar da ba ke faɗi suka sakata suka wala suka shaƙi ‘yanci na rayuwa mai daɗi a rayuwar duniya ba haka suka tsinci kansu ba. Dukkaninsu kowane akwai samfurin gwale-gwale da gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi da ƙalubale daban-daban wanda ya fuskanta daga daga wato jama'a wanda aka turo shi ya cece su daga duhun shirka zuwa haske na imani madadin su ansa su yi na'am da ma ba shi tukuici saboda ya zo musu da alherin da babu wanda ya zo musu da kamashi su an sa su yi na'am su tsira zuwa ga wato tabarki madaidaici wanda Allah ta'ala ya turo musu duniya da lahira madadin su haka sai ba su yi wannan ba sai suka kalubalanci annabawan suka ɗanɗana musu wahalhalu suka gana musu wahala ba don komai ba sai dan su annabawan sun zo da kira zuwa ga tauhidi a saki duk wani yaye-yaye a kama Allah kwaya ɗaya a rike shi nan ne wurin tsira nan ne mafita. Wannan Sura ta faɗi matsayi na mushirikai da irin yadda suke wato azabtar da bayan Allah, kama daga annabawan har zuwa mabiya annabawa. Sannan ɗan bangare da abin da shafi kuma, ita wannan Surar ta yi bayani mai tsawo game da kistar annabi Ibrahim alaihi wanda wannan kista da ta zo ta annabi Ibrahim a cikin wannan sura mai girma tana ɗauke da darussa da wa'azozi da muka da abebe na lura da ya kamata mai saurare ya ji su kuma ya fahimce su sannan bayan kistar Ibrahim sai kuma ta taɓo kistar annabi Musa alayhi salatu wasalam ba akan tartibi na annabawan aka ambace su ba a ambace an ambace da nabi wata hikima wanda Allah subhanahu wataala ya bar ma kan shi sani akan ta ta kawo kisar annabi lu da annabi Nuhu da annabi dawo da ɗansa Suleiman, da annabi Ayyub da annabi Ismail da annabi Idris da annabi Zulkifl da kuma Yunus dan Matta sannan ta taɓo kistar shi annabi zakariyan wanda insha Allah shi ne za mu ci gaba da tattauna a kansa sannan kistar maryam da ɗanta isa da bayanin wahalhalu da kunci irin na rayuwa da ɗacin yanayi da suka ɗanɗana suka fuskanta a wannan rayuwa ba su ji daɗinta ba kamar da bayani gabata sannan kuma alhamdulahi da bayanin yadda Allah subhanahu wata'ala ya taimaki dukkanin wannan annabawan dukkaninsu babu wanda su kafiran suka ci galaba a kansa duk da cewa za mu ji cikin kisar annabi zakariya din nan karke shahada ya a hannun kafiran a hannun mushrikan amma Allah yana nuna mana shine ya ci nasara kuma shine ya ci galaba domin kai mabiyin addinin annabawa ka sani cewar shigo shigo ba zurfi ko a sa ka a ritse ko a kama ka a azabtar da kai ko ma a kashe ka ba shi ke nuna kayi asara ko kuma su masu ja da kai sun yi nasara a kanka ba ba haka abin yake ba a wajen Allah subhanahu wataala kai ne ke da nasara kai ne ke da galaba kuma kai ne maɗaukaki? don haka a jure a cije a riƙe wannan addinin kamar da shugaban talaka yake gaya mana abu alaiha bin nawajis ku riƙe sunna ta ku riƙe sunnar khalifofi na guda hudu da wuya da daɗi hajaran majaran ko ana ha maza ha mata ka tabbata akan qala Allahu qala rasulu kuma ala fahmi salafina salih kai ke da nasara insha Allah wannan sura babu shakka akwai darussa masu yawa a cikin duk da mun ji yawancin sun riga sun gabata shi annabi zakariya alaihi salatu wassalam wanda alarama ya karanto ayoyin da za mu bi mu ji mai suka kusa a cikin wannan sura na kisar zakariya annabi ne daga cin annabawan banu isra'il shi annabi zakariya mutum ne wanda ya shahara da wata babbar sana'a mai matukar muhimmanci wadda ba za a wuce ta ba za a daina yin ta ba har abada ita ce kafinta kafinta ne shi annabi zakariya alayhi salatu sannan kuma shine Allah ya danka makula da asayida Maryam ma'izar annabi Isa dan Maryam alaihi masallatu wassalam za mu ji kissar a can cikin sura ta uku suratu ali imran inda Allah subhanahu wataala yake faɗin shi zakariyan nan lallai ɗan babban gida ne kuma yana daga cikin manya-manyan almajiran imrana waɗanda kuma suke daga cikin zuriyar da suka zama mustajabun wayanda suke yin addu'a Allah ta'ala na karɓar addu'a su musamman shi annabi zakariya da kuma matar babban malamin nasu imrana wato hannatu mahaifiyar ita nana maryam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya fara ambatar wannan kisa a can wato a cikin surat al imran kuma ya jata da tsawo amma dai dan buga misali zamu ji Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya zaɓi iyalan annabi nuhu da iyalan إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم تريد إن الله اصطفى آدم للي hakika Allah يا zaɓi النبي آدم kakan على ko mutum na farko kenan a cikin wannan jinsi mai albarka jinsi mafi karamci jinsi mafi daraja daga cikin dukkan halittun ubangiji subhanahu wataala sai ce wa nuhan sai kuma ambacin manzon farko a cikin wannan jinsin shine annabi nuhu Allah yake cewa tabbas ya zaɓe su sai ce wa ala imran su na farkon sai aka ambace su kai tsaye inna allaha safa adama wa nuhan sai ce wa ala ibrahim wa ala imran sai ce alal alalami an ambaci annabi ibrahim bayan annabi nuhu bayan annabi dawo bayan annabi adam a cikin wannan aya sannan sai wanda ba annabi ba amma cikin manya-manyan bayan Allah masu daraja cikin waɗanda da sun daga hannu sun roƙi Allah Allah na jin roƙonsu shi shi imrana aka ce iyalansa Al malamai suka ce tana ba da ma'anar ahalu in an ce alu fulan ana nufin ahaluhu sauraka kalmar guda ɗaya ce ko kuma ma'ana ɗaya take da ita shi sa masana luga suka ce idan kana so ka kawo tasgirin wannan kalma ta ahalu tasgirin ta shine uhail uhail kama sahab da suhai kama abd da ubay to ita ma alu din idan kana so ka kawo tasgirin ta babu yanda za ka yi tasgirin ta sai ka mai da ita asali sai ka mai da ita ahalu shine ita ma tasgirin ta shine uhail maimakon yaya ba ma wani maimako kawai uhail yadda aka ce ahalu ohail da shi ma alu haka za a ce ohai sauraka ma'ana guda ne aya ta gaba sai Allah ta'ala ya ce zurriyatan ba'dha min ba. wato zurriya ce bangaranta daga bangare wato hannun da muke wanke nagu kamar da ba mu ke cewa tushe guda ne al'umma ce guda zuriya ce guda wato kamar da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wannan ma yana daga cikin abin da ya sa. na ce ba za mu tsallaka mu tafi kan iskar ita maryam din ba a cikin wannan sura ta anbiya mu dan dawo baya kaɗan ayoyi biyu mu nanata ita isar zakariya domin tushen su guda shi zakariya kamar da bayani ya gabata shi ne ya ɗauki ɗawainiyar kula da na na maryam saboda mahaifin maryam ya rasu ya batta tana ciki cikin mahaifiyarta hannat wadda wannan mahaifiya Allah ya saka mata da alkhairi ta kare martabar gidansu gidan malamai gidan babban malamin wannan zuriyar a wannan lokaci shine ya fara take addu'a tunda ta ji alamar shiga ciki tattare da ita ita ma ba ta taɓa haihuwa ba sai da ta samu tsawon lokaci kuma da ƙarshen rayuwarta Allah ya sanya mata sha'awar haihuwa Allah ya gyara mahaifarta ta zama daidai da ɗaukar ciki da ta yi kwanciyar aure da mijinta kuma alhamdulillah ya ciki ya shiga mijinta ya kwanta ya mutu ya koma ga Allah da duk da alama shiga ciki take cewa inni nazartu lirrahmani saw'a inni nazartu qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni na'am innaka sami'ud du'a قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ta ce ya ubangiji na na yi maka bakance na abin da ke cikin ciki na dinnan ya zama muharraban ya zama khadiman libaitin la'il muqaddas ya zama bara khadimi mai kula da masallacin baitul maqdis wannan na riga na yi maka wannan alwashi ya ubangiji tana nufin Allah ta'ala ya anshi addu'arta kuma wannan yaron ya zama magaji na hakika ga mahaifinsa wajen hidimar addinin musulunci lokacin da ta haife ta daga ta haife ta ɗiya mace to babu yadda za a yi ta riga ne ta yi alwashi a wannan lokaci ba a sa mata hidimar masallaci sai maza ita kuma ta riga ta yi banka ba kance kuma za ta karya ma ubangiji wannan alkawarin ta ya ba ka, ta ce rabbi inni wa ba'atuha unsa lokacin da ta haife ta ce ya ubangi ga na haife ta diyamaci na haife ta diyamaci ya ubangiji walai su zakar kal'un salam ma wada'ata qalat rabbi inni wada'atuha unsa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيبها بك وذريتها من الشيطان الرجيم wannan ita ce addu'ar da nana hannatu ta yi bayan haihuwarta ga wannan baiwar Allah Maryamu wadda ta zama aya a duniya baki ɗaya wadda ƙarshe Allah ya azurta ta da cika alkawarin da mahaifiyarta ta yi na hidima a masallaci kuma Allah subhanahu Ta'ala ya sanya ta ƙarƙashin kulawar shi annabi zakariya alayhi salatu wassalam annabi zakariya kuma shine mahaifin annabi yahaya wanda shi ma cikin jarabawa da ya fuskanta a rayuwarsa shi annabi zakariya ya kasance ya ɗauki tsawon lokaci ƙwarai bai samu haihuwa ba malamai na tarihi suna cewa ya auri mata har guda biyu kuma ya daɗe da su bai haihu ba ko watan wata babu wasu kusa cewa mace ɗaya wadda daga auren shi da ita dama ta tarar da shi mai shekaru ne da yawa kwarai a duniya sannan kuma da ya aure ta ta kwan shekara talatin tare da shi ko watan wata ba ta gani ba ƙarshe yana na yana ci gaba da kula da wannan baiwar Allah Maryam a masallaci a mihrab ba mai zuwa wurin ta sai shi ba mai kula da ita sai shi idan ya zo gurin da ya kawo mata ziyara yana ganin abebai na ban mamaki da al'ajabi domin zai tarar da abincin da ba shi ya kawo ba ko malaman kisan har suna cewa ma wani lokaci zai tarar da abincin da ba lokacin ake samun irin wannan abincin ba abinci ne wanda kila shi da kaka ya zo kuma ya ga abincin bazara ko da bazara ya zo ya ga abincin kaka ko lokacin hunturu ya zo ya zawa ga abincin da da lokacin zafi ake samunsa wallahu a'ala wa alam wannan ya ɗauki hankalin shi zakariya kwarai da gaske har yake mata tambaya yake ce mata ya laki أنا لك هذا فتقبلها ربها wa anbataha nabatan نباتا wa وكفلها Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا نعم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب to Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin irin yadda mu'amalar Zakariya alayhi ta gudana da wannan amana da ke hannunsa na kula da Maryam kar a manta kafin ya cancanci kula da Maryam sai da aka yi guguriyo da shi da sauran almajiran babban malamin su Ibrahim aka kai goro aka kai mari kowa na waso san rike diyar malam ni ya kamata in kula da ita ni ya kamata in kula da ita to zakariya gaskiya duk a lokacin ɗaliban gaba ɗaya na malamin nasu ya fi su cancanta ya fi su kusanci da malamin amma duk da haka sai da aka yi ƙuri'a sai da aka yi ƙuri'a tukuna alhamdulillah zakariya ya ci ƙuri'a ya cancanci ɗaukar maryam da kuma kula da ita to nan ayar da malam ya karanta mana كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال المؤمن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب jin wannan amsa da Maryam ta ba Zakariya ya sanya mashi wani tunani ita to aiko ubangijin da ke da wannan iko ya kawo abincin da ba a samun shi a wannan lokaci kuma a same shi lafiya lau to yana da ikon ya bani haihuwa duk da tsufa da na riga na yi shi ne hunalika da a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء a daidai wannan gaba ne annabi zakariya alaihi salatu wasalam ya roki ubangijin sa subhanahu wata'ala mai ikon komai mai zartar da komai mai baiwa wanda ya ga dama abin da ya ga dama bashi a lokacin da ya ga dama rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji na kai mun baiwa daga gare ka kai mun kyauta daga gare ta daga gare ka na zuriya nagartacciya tsarkakakkiya zuriya tayyiba innaka sami'u du'a hakika kai ubangiji mai jin roƙo ne da Allah fi kibarihi li yarzuqahu dhurriyya at-tayyiba ya roƙi ubangijinsa duk da gashi ya tsoho tukum tukum yana so ubangiji ya bani zurriya shi ga ba ma da ɗaya roƙa ba zuriya yace kuma Allah ya amsa mashi fatajaba lahu Allah ta'ala ya amsa ma zakariya wannan addu'a ta sa kuma alaihi salatu wasalam kamar yadda muka ji a cikin wannan sura ta Ali Imran muka dan tsokaro haka za mu ji a cikin suratul Maryam musamman farko farkon kisa din nan ma haka za mu ji Zakariya ya tsufa kansa ya yi furfura gashi ko ta ina ya zama fari amma duk da haka ba a yanke kamna daga rahmar ubangiji don babu abin da ya gagari Allah Allah da ya isa ya sa dutse ya haiho taguwa ta tashi da ci gaba da rayuwa a yi mu'amala da ita yadda ake mu'amala da sauran dabbobi irinta a tatsu nonanta a sha ta sha ruwa ta ci abinci dutse fa dutse sandararre ke kasashe ubangijin da zai sa wata ya tsage ɓangarensa ya faɗo ƙasa ana kallo ubangijin da zai kulkulo da ruwa a yatsun fiyayyen dalibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangijin da zai umarci bishiyar da ke kabe ta jijjiga ta tubo ta taho ta gaisuwa ga fiyayyen dalibai annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam za abu ne mai sauki a wurin sa ya ba tsoho ba saboda zakariya ya roƙi ubangiji yana da cikin abin da aka san annabi zakariya da shi shine mutum ne mai na naciya kwarai da gaske wajen addu'a baya gajiya da addu'a ba kai ba da ka fara shekara ɗaya shekara biyu to mu wannan yan bandin har yanzu an ce mai ta addu'a har yanzu abin sai canza salo yake mu kaza kaza kai ta yi alaka ta babu ranar dainawa kuma kan ka taɓa ƙudurin a ranka ka ce ka yi wata addu'a guda ɗaya Allah bai ji ba ko kuma bai ansa ba ka ɗauka ya ansa amma yana tafiyar da abinsa yadda ya tsara ne in ya ga dama ya nuna maka nan take in bai ga dama sai lokacin da ya ga dama amma addu'a dan ne baka faduwa ƙasa banza dan ya fadi ƙasa ka ce ka ɗauko shi sumul kamar yadda ya fada bai makalo ƙasa a jikin shi ba ka san dai haka ba za ta yi ba ko to haka addu'ar mai addu'a insha Allah sai Allah ta'ala ya anshe ta gare shi kuma sai ya bashi sakamakonta ko yanzu ko an jima ko can gaba ko duniya ko lahira amma bayiwa dai a ce kayi asarar addu'ar da kai wannan kissa kissa ce wadda ta kamata a ba ta cikakkiyar kulawa a ji ta sosai ana cewa shi annabi zakariya sunan mahaifinsa dan mahaifin dan sunansa muslim muslim din sunan mahaifinsa saduk haka nasabar zakariya ta yi ta nausawa ta yi ta nausawa in ji malaman kisa da tarihi har sai da ta dangana da annabi sulaimanu dan da'awu alaihi salatu wassalam an gane ko wanda idan tafiyar ta ƙara tsallake annabi sulaimanu da dauda ta nausa ta tafi tiryan tiryan har sai da ta dangana da yahuz dan yaqub yahuz dan yaqub yaqub dan ishaq isa'ahaq ɗan ibrahim alaihi salatu wassalam kaga dangane ya yi kyau kwarai da gaske to dukansu muna cewa amincin Allah da yaddarsa su ƙara tabbata a gare su baki da inda mala ya karanta mana ɗazu, ya ce wa zakariya iz nada rabbahu رب لا تذرني فردا وأنت خير وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لها راجعين الله يتوى زكريا الواو لما قبلها واو ينانونا ɗorawa aka yi akan bayanan da suka riga suka gabata a cikin wannan sura mai albarka sai aka ce kuma da zakariya a kira'ar haf zakariya kamar da mala ya karanta warshi kuma suna mai da alif ɗin ya zama mamdu sai ya zama wa zakariya a izna da rabbahu ka ambaci annabi zakariya sa'ad da ya roƙi ubangijinsa wannan roƙon kansa a wani lokaci ne na musamman a wani yanki cikin dare kuma a keɓe daga shi sai ubangiji kamar da zamu je a farkon suratu maryam alaihassalam kuma kamar da muka ji a can cikin suratu al'ala ita rab ya ubangiji na. la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji na karka banni ni kadai rayuwa ta yi ta fita nausa ta yi nisa kwarai dukkan alamu yana nuna bankwana nake da duniya wannan gwagwarmaya ta isar da sakon Allah da jaddada tauhidi a bayan ƙasa yana buƙatar magaji wanda zai zo ya dora daga inda na aje kuma a zuwa yanzu gashi ban ga alama ba ya ubangiji amma na san babu abin da ya gagare ka kusan haka ya faɗa a cikin suratul maryam ko yace yarisuni wa yarisu min ali yarisuni wa yarisu min ali yaqub sannan waj'alhu rabbi radiya alabai suka ce wannan yarisuni ba gado irin namu da muke yi mu a tsakankanin mu ni da ku ba haka uba ya mutu ayyansu gaji dukiya ba wannan gadon ba su annabawa dukiya ba bakin komai take ba a wurin su ba su ne masu ido ba kuma ma in ba har an samu annabin da ya bar dukiya to annabin ƙarshe ya yi hukunci ya ce su tarsashin annabawa duk abin da suka bari sadaka ne ba a gadon su irin gado na dukiya da wannan hadisin ne sai na abubakar ya samu galaba a akan nana fatima a zahra diyar manzon Allah sallallahu lokacin da annabi ya koma ga Allah ta nemi a gawa a bata gadan mahaifinta sai na abu kare karanta mata wannan hadisin na manzon Allah sallama da yake dukkanin su dan Allah suke yi daga nan wuta ta mutu babu sauran tuhuma kuma in ga dana kwakwale kwakwale to mai kazanta zuciya ne maha'inci wanda bai gasgata kowa ba sai kansa sune suke tuhumar wancan al'umma da wani abu haka na zargi ko kuma tuhuma ko kuma cin gyara ko kuma Allah ya tawaka amma duk mutanen kirki salihan bayi da sun ji hujja an ce qala Allah ko qala Rasulu to shikenan sam'an wa ta'atan fi ma karihu wa fi ma wa fi ba ahab ko suna son abun ko ba sa so da an ce Allah ya yi hukunci manzon Allah ya hukunci to shikenan wuta ta mu saboda haka zakariya alayhi salatu wasalam yayi wannan addu'a yace la tazani fardan karka banni ni kadai babu magaji wa anta khairul warithin kai ne mafi alhairin masu gado ya ubangiji ni da zan mutu kai ne mai gado na wanda nake roƙo ka bani na 'ya'ya da zuriya kai ne magajin su sauran bayi da za su biyo ba daga nan ƙasa har ƙasa ta Allah kai kaɗai za a bari a wannan duniya sauran ka anta khairul warithin wa anta khairul warithin Allah ce fasta jabna lahu nan take muka karba ma zakariya addu'a da yayi wa wahabna lahu yahaya, muka yi mai baiwa muka yi mai kyauta da ɗa mai suna haya a wata ayar ma Allah yake cewa da muka baka dan muka baka wanda ba mu tura mu wani ɗa suna kafin shi ba lam naj'al lahu min qablu samiya muka yi mai baiwa da ɗa haya wa aslahna lahu zawjahu muka inganta masa mahaifar mahaifar matarsa da bakarariya ce kamar da bayani gabata can ko watan wata ba ta taɓa yi ba kuma da ita Allah ya nufin ya azurta zakariya da samun ɗaya haya suna ta sai aka gyara mahaifarta ta koma daidai yadda ta cancanci ɗaukar ciki kuma ta ɗauki cikin innahum kanu yusari'una fil khairat su wa'annan bayi ne da suke rige-rige wajen ayyukan alkhairi yanzu Allah ne ke ba da shaidar waccan zuriya dama tun wajen roƙo rabbi hamli min ladunka zurriyatan tayyiba wannan zuriyar ka ji irin matsayinsa a wajen ubangiji subhanahu wataala tsere tsere rige rige suke yaya da kanan wani wajen ayyuka na alkhairi wa yad'una na sannan Allah ya suna bautata mana ko kuma suna roƙon mu kamar da ibni alqayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yana cewa kullu da'awatin fil qur'ani nau'an duk wata kalma ta da'a da'a da a cikin alqur'ani yace iri biyu ko dai du'a'u ibadatin ko du'a'un mas'alatin suna ka idan kace ce wa kanu ko wa yad'una na ko ka ce suna bautata mana ko wai da unana suna roƙon mu suna mana addu'a ma'ana suna yin addu'a gare mu mu biya musu bukatu ko mu kare su daga dukkan abin da yake na sharri ne da gare su Allah ya ce suna mana wannan bautar ko wannan addu'a ɗin ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayi na mu amsa musu mu share musu hawaye mu ji su mu biya musu bukatu wa rahaban ko kuma suna tsorace akan kasu su fara inda babu gaba kar yi abin da ba mu muka ce su yi ba suna jin tsoron kushinmu haka ake so muni ya kasance duk ibada da za ka yi kaza al khawf wa raja wa kanu lana khashi'i sun kasance suna kankan da kai zuwa gare mu suna ambatan mu mun mu kadai inji Allah subhanahu wa ta'ala ba tare sun hada da kowa ba mai sharhi na cewa lokacin da annabi zakariya yake wannan addu'a ina cewa la zanni faddan ai bila waladin yarithuni kar ka banni babu da da zai gaje ni wajen isar da kira zuwa ga tauhidin ka ya ubangiji wa anta khairul warithin ai antal warithu al baqi ba'da fana'i khalqika kai ne magaji da za ka rage ka shaura kai kadai bayan dukkan talikanka sun kare Allah ya ce mun ansa ma zakariya addu'arsa muka ba shi kyautar ɗa sunansa ya haya sannan muka gyara mashi kafin samun ɗan sai da aka gyara mahaifar ita wannan mata ta zakariya ko mahaifiyar annabi ya haya bayan da bakarariya ce ba ta haihuwa innahum kama daga annabi zakariya da ita matar tasa da ɗan nasa ya haya kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige-rige yaya da ganin wani akan ayyuka na alkhairi ayyuka na da'a ga ubangiji sannan suna roƙon Allah ko suna bauta ma Allah suna masu kwaɗayin rahama da tausayawa irin ta ubangiji kuma sannan suna tsoron azabarsa da fushinsa wa kanu lana khashi'in ma'ana mutawadhi'ina fi ibadatihim in sun tashi yin bautar tamu to suna yin ta cikin kankan da kai cikin tawadu cikin nuna wato ladabi ga ubangiji subhanahu wataala Wahiyar وهي الأسرة المثالية الطيبة mala yace wannan zuriya ce abin gwada misali akan ta zuriya managarciyar zuriya nagartacciya Allah ta'ala ya sa mu dace wallati ahsanat farja wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil Allah ta ce wallati ahsanat farjaha da kuma wannan da ta kiyaye al'aurata ta kiyaye matuntakarta Allah ya ce fa nafakhna fiha sai muka yi busa a cikin jikinta an gane ko nan ce fiha a cikin jikinta cikin wata gaba daga cikin gabobin jikinta a cikin suratul uh, at-tahrim yace fa nafakhna fihi min ruhina ko hmm. can yace fihi nan kuma yace fiha duk sako guda ne lafazan biyu suke bayarwa in an ce fihi ana nufin kai tsaye cikin matun takaddata iskar da Allah ya umarci mala'ikan ya busa can ta sauka a cikin matun takaddata idan kuma an ce fiha ita matan taka a jikinta take wata gaba ce daga cin abin nan gabobin jikinta saboda haka duk abu guda ne Allah ya ce wa annaha muka sanya ita Maryamu wa ibnaha da dan nata ayatan suka zama wani darasi abin lura da alalami daga dalikai baki da ai wa zakur Maryama allati ahsanat farjaha ai hafizathu min an yunal ta tsare farjinta babu wani mahaluki da ya taba kaiwa gare shi an gane ko ya ce wa maryam mata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi ruhina ta imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله تعالى يقول ka ambata maryam diyar imran wadda ta kare farjinta ta kiyaye shi babu wani taliki da ya taba kawa gare shi an gane ko ba na fakna bihi min ruhina sai muka yi busa cikin wannan farjin nata daga ruhin mu. wannan ruhin malamai sun fassara shi da mala'ika jibril haisu nafaqa fi jayfi dir'iha mai sharhi ke cewa lokacin da mala'ika jibrilu ya busa iska da bakinsa a cikin ɓangaren hannun rigarta fa hamalan bi isa nan take ta ɗauki ciki isa wadda an na hawa bana ha a ayatar lalalamin muka sanya ta da isa ɗin nata suka zama darasi ga talikai gaba daya mutane da ajjanu da ma mala'iku dan ba a taba ganin abin da ya faru gare ta ba a tarihin duniya duk da cewa can farko lokacin adam an ga matarsa jikinsa na na hawa wannan shi ma babban abin mamaki ne mafiyin ma wannan domin can haihuwa ce ba haihuwa ba amma dai mata ce ta kullo jikin namiji nan ko namiji ne ya kullo jikin mace kuma ta asalin matintaka inda ake haihuwa kowane ɗa bambancin ita ta haihu ne ba ta sadar da namiji ba an gane ko shi ko can namijin ne a jikin shi mace ta tsatso ai ya ban mamaki fiye da wannan in abin mamaki ne amma kullum hukuncin Allah ya fi ƙarfin a mamaki domin wallahu ala kulli shayin gadir ta riga ta kawo da komai ba abinda Allah ba zai iya yi ba sai da in dama bai niyya yayi ba saboda haisu waladatu min ghairi fahal yayin da ta haifi wannan ɗana ta mai albarka ta hanyar da wato Allah ta'ala ya faɗa ba tare da saduwa da namiji ba والمقصود بذكر هذه القصة والله أعلم من جهة الابتلاء التي أصيبت الذي أصيبت به مريم من وجود ولد بلا فعل مع إنها كانت مع إنها كما أنها يا جماعة إذا ما بفتح الهمزة مع أنها كانت من المحررين لخدمة المسجد Mala ya ce manufar ambatar wannan kissa amma fa ilimin na wajen Allah ni hasashe ne nike yi in ji malam Allah ya yi da gafara. Ta hulkacin jarrabawa tunda ana cikin kissar annabawa ne kuma an gaya mana dukkanin sun fuskanci jarrabawa. A cikin tsaka tsakin bayanin annabawa mursalai ta hakawa kawo na na Maryam. Kaga ita ma ana so a nuna mana duk da ita ba annabiya bace babu annabi mace a ijma'in malamai to amma kuma gwagwarmayar da annabawa ke sha ta rayuwa da gwagwarmayar su don riƙe addinin Allah da cijewa da ɗaya a kansa ko a mutu ko a rai to ita ma ta ɗanɗani ta ta jarrabawar wadda ita ma ta cancanci ta shigo a cikin jerin misalan bayanan waɗanda Allah ta'ala yake musu jarrabawa kan addini a wannan rayuwar ta duniya. Malam ya ce yana tsammanin wannan ne sirrin da yasa aka kawo kissar Maryam a cikin jerin kissar manzanni annabawan Allah kuma a cikin surar annabawa dan kaka ji sunan da kace a tunda an ce surar annabawa kuma ga Maryamu ita ma wata kware-kware ba annabiya ba ce a'a ba haka mai yake ba babu annabi mace sai a cikin maza na'am gwagwarmaya daga cin ah, wadda maryam ta fuskanta babu kamar wannan gwagwarmaya zuwa da ɗa ba tare da namiji ba abu ne da duniya ba ta taɓa gani ba ga shi abin ya bayyana a babban gida ‘yar babban malamin wannan zuriyar gaba ɗayan kuma wanda wanda zai zama annabin Allah manzo shine ya kula da wannan yarinyar ko ba ta zuwa ko ina sai mihrabi wannan daki wanda buka ta gidan sama wanda annabi zakariya ya mata in ya zo hawa gurin da sai ya sa tsani faranga in ya sako kuma ya cire tsani ya kai da zai aje dan ba ma yadda za a yi wani yaje inda take to ya za a yi kuma kuma aikinta kenan min al-muharrarin al-khidmat al-masjid an yanta su tana cin wanda aka yanta don hidimar masallaci kuma wurin ta daban amma kuma a ce yau ga ta zo da ɗa ya akai kyamarar ya akai gane ko laye da zan waje su ko da mazan wanda aka ce an gore su don hidimar masallaci to su ko aure ma ba sa yi mazan ma to na kuma ita dama budurwa ce misali faƙamar da sabri ala zalik amma ta jure akan haka ta yi haƙuri ta ɗauki duk wata maya. A ta lokacin da za ta haife shi aka ilhamantar da ita ta tashi daga cikin mutane ta koma ta inda ba a ganin ta je ta samu wani kututture kamar da kirta ta zuciyar sotu maryam ɗin ita surar mai sunanta da ta haife shi ya zate da shi ina za a yi فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحظي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا حسبك فإما ترين من البشر أحدا shine daidai gaban da muke magana akai idan har ta dauro kika ga wani daga cikin mutane rike ke kina ɗauke da wannan jariri faƙuli ki ce mashi inni da zartulin rahmani sauman falan ukallima yawma insiya na ɗaukar na ubangiji na alwashi na magana na kame daga magana sauman malamai suka ce wato ma'anashi a saumun lugawi yana nufin al'imsa wal imtina an shai dakatar da yin wani abu ta ce na dakatar da yin magana ba zan magana da ko mutum ɗaya ba a yau inni da rattun falan ukallima al-yawma insiya wannan lafazi na saum sau ɗaya zo a cikin alkur'ani shine a cikin wannan ayat ta suratul maryam amma duk siyagar da ta zo gaba ɗaya tana magana akan azumi da siyagar siyam ta zo wato bi wazni fi'al amma bi wazni fa'al nan wurin ne kadai saum kuma shi yazo da ma'anar luga ma'ana al-imsaku an shay amma sauran duka da aka yi magana su kuma suna magana ne akan asaumu shari'i asaumu listilahi an gane ko saum na ibada ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam an gane ko summa atimmu siyam ila al ko fa yatim min siyamin aw sadaqatin aw nusuk din da zaka samu fa siyamu ثلاثة أيام في الحج الإدارة ذلك رجعت فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلمتم فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سورة النساء فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى سورة المجادلة تك إن ya الصيام صيام صيام يزو kuma shine siyam irin na shari'a irin waɗanda muke ɗauke da shi yanzu amma inda ya zo a sahun al'imsaku an shi wallahu ta'ala ala wa alam ƙarashin wannan aya Allah rama a gurguje summa asaba ibn Annabiya ar rasula isa alayhi salatu wasalam fa naharahu Allah an jami'in naqa'isi هنا بقوله والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها a آية للعالمين sannan ka ambata musu labarin wannan baiwar Allah da ta kare farjinta ta kiyaye matuntakarta in ji Allah yake ba da wannan shaidar don haka mana famda a wannan ayar min ruhina fa nafakna fihi min ruhina a waccan ayat ta suratul at-tahrim an gane ko waja'alnaha muka sanya ta wa banaha da idan nata gaba da ayatin suka zama darasi suka zama ilimi abin koyi lil alamin daga talakai baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya min masu lura da waɗannan darussa da ke kunshi a cikin wayannan wato ilimin muka wannan ayar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 شاء الله أكبر مصر عليه القرآن في جماعة أو نومينه وقرات الروايات الرسول عليه وسلم فيما رحمه الله في جيبات أو إمام الشيخ إمام أبي رحمه shugaban majalisar malamai da sarnar state nigeria tare da alarama ana sauran mubarak musa makera allah ya saka